Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yau Laraba ranar Kirsimeti wato 25 ga watan Disamba na shekarar 2019. Da fatan ana kan bukukuwan Kirsimeti lafiya. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace ranar Kirsimeti, shirin namu na yau zai raja'a ne a kan shagulgulan Kirsimeti. Don haka, in banda labaran duniya, za mu jingina rahotanni da sauran shirye-shiryen da muka saba kawowa. A maimakon haka, za a ji gaishe-gaishen Kirsimeti, wanda alheri Grace Abdu ta shirya za kuma ta gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci. A yau Laraba shugabannin mabiya ɗarikar Katolika da ta Anglican sun aike da saƙo na musamman ga al'ummar ƙasar Sudan ta kudu inda suka yi fatan samun zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Shugabannin sun kuma aike da sun kuma aike da cewar suna fatar samun yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla ta yi aiki a ƙasar a yayin da Kiristoci ke bukukuwan Kirsimeti a faɗin duniya. A wata wasiƙa da ta haɗin gwiwa da suka rattaba hannu, Papa Roma Francis da Archbishop of Canterbury, Justin Webley, sun yi addu'o'i na musamman na samun sulhu a ƙasar ta Sudan ta kudu da kan siyasar ƙasar. A farkon watan nan, shugaban ƙasar Salva Kiir da madugun 'yan adawa Rick Machar sun amince su kafa gwamnatin haɗin gwiwa a watan Fabrairu mai zuwa idan Allah ya kai. wannan matsayar da suka cimma ta biyo bayan yarjejeniyar wasu wa'adi biyu da suka gaza cimma ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da aka ƙulla kamar yadda aka saba a al'adance papa francis ya gabatar da jawabi ne a dandalin farfajiyar sama a st peters basilica inda aka cika jawabinsa nasa ya tabo irin wasu walhalu da mutane suka shiga a faɗin duniya sanadiyar rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya da nahiyar afirka mazauna birnin hong kong sun wayi gari yau kirsimeti da tarkace a kan tituna waɗanda suka samo asali daga wata arangama da aka kul aka samu a tsakanin 'yan masu zanga-zanga da kuma jami'an 'yan sanda. ɗaruruwan mutane ne suka haɗu a bakin wasu shaguna a tsakiyar birnin da baƙi ke yawan ziyarta don amsa kira da aka yi a shafin sadarwar yanar gizo don nuna adawa da gwamnati da kuma neman sassa mulkin demokaradiyya. 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga mutane da dama a wannan guri sanannen guri wanda bakin haure ke wanda baki 'yan ganin gari ke ziyarta a birnin tsimshatsu don tarwatsa masu yin zanga-zangar. Da farkon ɗaruruwan mutanen sun datse zirga-zirgar ababen hawa, lamarin da ya sa 'yan sanda suka yi musu kashedi da cewar suna gudanar da haramtacciyar taro. karan battan da ta sa hannu ta samo hukumomi suka ji suka toshe kafafen jiragen ƙasa a birnin na hong kong wanda ya sa sanadiyar haka a birnin na tsimshatsu da katafaren shagon na mongkok inda suka bayyana muhimmancin kare lafiyar jama'a da kuma na ma'aikatansu duk da bukukuwan kirsimeti da ake yi matafiya ba su samu sa'ida ba sanadiyar yajin aiki da ma'aikatan sufuri ke yi a ƙasar faransa yajin aikin wanda ya shigo mako na hudu ya haifar da tsaiko a ɗumbin fasinjoji da suka haɗu don da niyyar tafiya don yin bikin kirsimeti da 'yan uwa da abokan arziki jama'a da dama sun yi ta faɗi tashe a farkon ganin sun cimma wannan burin nasu na zuwa wannan tafiyar kaɗan daga cikin jiragen masu tseren nan masu gudun tsiya da ke yin aiki a birnin kaɗan ne suka yi aiki a yau ma'aikatan sufuri na yajin aiki ne sakamakon wani yarjejeniya da suke ƙoƙarin ganin an cimma tsakanin su da gwamnati a shirin su na sauya tsarin fansho a ƙasar ta faransa wani yunkuri da aka yi kokarin sasantawa rikicin dai wanda ba a samu nasarar sasantawa ba amma magoya ba amma bangarorin biyu sun amince su sake zama a teburin tattaunawa a ranar bakwai ga watan janairun baɗi. Wata ƙungiyar fafutuka a Afghanistan ta ce 'yan ƙungiyar Taliban sun kama wata tawagar mutane 70 mutane 27 masu rajin tabbatar da zaman lafiya sun kuma kai su wani guri da ba a sani ba. Bismillah Watandos mai magana da yawun ƙungiyar People's Peace Movement ya ce ƙungiyar tasu ta bata sake jin ɗuriyar ma'aikatan nasu 27 ba tunda suka bar ofishinsu a ranar talata da yamma. yayin da suke kan hanyar su ta zuwa yankin fara daga Hetba cikin motoci shida. Ya kuma ƙara da cewar shugabannin ƙungiyar ta PPM na tattaunawa da manyan ƙungiyar ta Taliban danganin an sako su cikin ƙoshin lafiya. Muhibbullah Mohi mai magana da yawun hukumar 'yan sandar garin fara ya shaidawa muryar Amurka cewa lokaci na ƙarshe da aka ga mutanen shine da misalin karfe uku da rabi na yammacin ranar talata akan babban hanyar zuwa fara ƙungiyar taliban dai ba ta ɗauki alhakin sace mutanen ba ko nuna wata masaniya a kan lamarin a ƙarshe tun cikin shekarun da ta yi tana mulki ta samu 'yancin kanta kasar mayamma ta kan yi taka tsantsan akan harkokin da ya shafi sauran kasashen duniya ta yadda ta yadda takan ci takan yi abubuwanta ba tare da wata ƙasa ta yi mata katsalandan ba sai dai rikicin siyasa cikin gida na samun na samun kan ya ta samu kanta cikin matsayi na yanzu wanda mayamma ta fahimci cewar China na matsayin garkuwa gare ta a fushin da take fuskanta da kasashen duniya yanzu shugaban kasar ne yake bayyanar da hakan Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma gefe guda alheri Grace Abdu za ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Allah uh, sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon na Krismati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2019 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Rana Philip ni ne shugaban zumunta Association USA in mazauna America. ina isar da gaisuwan kirsimeti zuwa ga nuhu hassan nok shehu hassan nok benjamin hassan nok sanda shago da ke zama a lagos nuhu zan mai gida da ke zama a kaduna alice bruza da ke zama shi ma a kaduna honorable daniel ibrahim former chairman na kwali local government da ke zama a abuja emmanuel hakan shi ma mazauna abuja Markus sale da ke a kaduna andrew ashige shi ma da ke zama a kaduna da kirsimeti na kuma zuwa ga shi sanda umanya da ke zama abuja victor moses da ke abuja wenat tv da ke abuja a kawo biki cori shi ma da ke mazauna abuja hajiya halima dalhatu ita ma da ke kaduna da jason duro da ke kaduna da kuma al'umman kwai da na da kuma kewaye na jaba local government duk na masu gaisuwan Chris da kuma jan musa north da zakari fakai da ke abuja da kuma abokina yohana yarima na national eye center da ke abuja a cikin kirsimeti lafiya na gode suna na sama mamman mangaru daga nan laurel maryland ina mika sakon gaisuwar kirsimeti zuwa ga iyalan gidan reverend alkamika ilutara da reverend ahmadu mamman a sokoto ina gaida dcp dauda mamman a kusau ayuba mamman a sokoto na gaida iyalan gidan mamman galadima da dr umaru kiro ƙungiyar masihiya a sokoto na gaida hamisu alka a sokoto na gaida ecclesia first equator a sokoto ecclesia equator a imela ecclesia ta equator a gumi ina gaida sauran 'yan uwa da abokan arziki a wurare daban-daban na gaida ma'aikatan christian aid a maiduguri da mutanen eh, umca church a agwara na fatan fi sallar christmas lafiya da fatan niyya ubangiji allah ya nuna muna sabon shekara lafiya sunana shirni ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga iyalina a najeriya a wannan lokacin bikin kirsimeti ina gaishe da babana reverend alfred pukuma da father in law na mr liberty da mother in law na mrs liberty ina kuma gaishe da 'yar uwata sibiya da 'yar uwata skibiya da iyalinta uncle jojo nancin da nihel da 'yar uwata sutuda da iyalinta wamanyi abba da alfa da 'yar uwata suda da dan uwana zamari ina gaishe da ephraim ɗana da baban shi uncle nat allah ya albarkace ku a wannan lokacin ya tsare ku ina fata za ku ji daɗin wannan christmas sunana injiniya ishaku audu daga dallas texas a madadina da iyali dina muna aika gaisuwan kirsimeti zuwa ga iyayenmu da suke a jos reverend audu yusuf da kuma professor yakubu malum muna fatan za a yi kirsimeti lafiya kuma allah shi kai mu sabon shekara mun gode Sunana Rhoda Bonnet, na nan a nan DC, America. Na kawo gaisuwa na mayanwa masu alheri a nan America, Maryland da DC. Duka da iyalin zumunta. masu alheri na kuma kai gaisuwa na can Najeriya wa wana yayana Iliya Bonnet duka wana don Juma da iyalinsa Maliki da iyalinsa zamani da iyalinsa don wana don asibai yarwata amina da iyalinta a can bayesa ga kuma ina ba da gaisuwa na ma victor bonnet a can abuja da maureen pius abuja liziana a kaduna unguwar fama ina kuma kai gaisuwa na ga yara na can gida Dorcas Pius da duka yara na duk jikokina dai kawai ina gaisuwa. na kuma fata Allah zai bamu alheri mu ci Christmas wannan lafiya kallau kuma ya bamu mu samu mu gan sabon shekara ubangiji Allah ya kai mu na gode. sunana pastor ali mati daga jihar katsina kankarar local government daɓi kiɗan marabu ina nan america a jihar pennsylvania a garin philadelphia ina karatu ina isar da saƙon gaisuwar kirsimati ta musamman ga matata malama linda mati da 'ya'yanmu kyauta mati bege mati gimbiya mati saƙon gaisuwa ta musamman ga mahaifina malam mati sani da iyalinsa saƙon gaisuwa ta musamman ga na malam lado malam lawan lado malam sani mati reverend dan juma sani mati dukansu a kadaɓuki dan marabu da reverend adamu reverend na ekuwa church kadaɓuki gaisuwa ta musamman ga babana na nan america dr salisu garba da babana na jos baba babasula auta duka da iyalansu ina isar da gaisuwa ta musamman ga kannena da yayyena da suke ekwa church kadabiki ekwa church unguwar tabo ekwa church eh, eh, kwantakomawa da wawal kaza eh, da malumfashi da tsiga da shugabannin ekwa jos dcc shugabannin katsina dcc da shugabannin ekwa gaba daya ubangiji allah ya ba mu kirsimati mai albarka ya sa najeriya ta zauna lafiya amin Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, ahirwa mu je mu amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa umwamuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye rusaremu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi no mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisigi y'ijuru indirimbo zikwiriye rusaremu twegereje umunsi wo muzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we bishyira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka banishwirire ndage icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingize umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa umwamuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icubahiro bibahasumba hose hosiyana hosi hosiyana Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa uwabuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumbaho ahera ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i yerusalemu suzuma intekerezo zawe mwene dananye suzuma izanjye nta kizira kizinjiraho hera kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i yerusalemu

isabire mwana wa marayika isabara imirimo yo kwakira umukwakiri umugeni we uwo munsi byose asezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bisaba bikuweho by'iteka turirimba n'ijwi rirenganya icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abambika ni nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana isi oziyanaha hahirwa umwe muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hahirwa umwe muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose sunana gloria walabai daga baltimore USA. Ina gaida mahaifiyata, Esther Usman Walabai da kakata Mama Rita Usman Walabai. Ina gaida Christopher Linus Gazama brother Ina gaida Hamisu Maidugu da iyalansa. Ina gaida Dominic Maidugu da iyalansa. Ina gaida ra'awar Musa Rafsanjani. Ina gaida Hassan Barguma da iyalinsa makaman Hong. ina gaida ishaku mai gida da iyalansa ina gaida jerry zakariya da iyalansa ina gaida jakaya kaleb da iyalansa ina gaida aliyu ahmed belal da iyalansa ina gaida mustapha umar da iyalansa ina gaida nuhu mai kasuwa da iyalansa ina gaida falmata baba gaidam ina gaida kaltume muhammad ina gaida musa umar tijjani wakilin ciroman dawakin zazzau da abokan arziki da wanda ban iya na kira sunansa ba na gaida kowane abokin arziki da yake jihar najeriya allah ya kawo mu wannan lokacin kirsimeti allah ya dada nuna mana ya daɗa rufa mana asiri allah kuma ya nuna mana sabon shekara lafiya yabarabeza we no gutegura imitima y'abantu mu mu rupfu rw'iteka ni ne Profesa Philip Musa daga Birmingham, Alabama a kasar Amurka. Ina mika gaisuwan Kirsimeti da sabon shekara zuwa ga yalaina da abokan arziki da dukkan mutanen sabon gari da uba a karamin hukumar Askira Uba jihar Borno. Ina kuma gaida 'yan uwana a maiduguri yola abuja da jihohin najeriya gaba daya ubangiji ya kara mana albarka da zaman lafiya cikin sabon shekara Hosiana, Hosiana, Hosiana, Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a bana sai kuma shekara ta 2020 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwar fata alheri da barka ga Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambatan sunayensu ɗaya-ɗaya ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma haɗa fuskokinmu da alheri. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jami'an ɗakin labirare da julie greshin da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin sauran abokan aiki da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe. haririmbira indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umupakira umugeni we uwo musedoza asezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hoziyana hozi hoziyana Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa muje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose indirimbo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye rusaremu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore bugoye y'icana mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisigi y'ijuru indirimbo zikwiriye rusaremu twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we bishyira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe akiri umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi